الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اهتدى بهديه إلى من جزاء أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته da ba ta nan bari yau a muna sha tara ga watan rabi'u lissani hijira ta babba ɗan babba farin zakana annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1444 wanda yi daidai da a 14 ga watan 11 shekara 2022 kamar yadda 'yan uwa suka sani muna gabatar da karatu a wannan masallaci wancan satin ba mai karatu ba saboda uzuri na tafiya a cikin littafin a الاثنية الشريعة وتحريف القرآن wanda wannan shine ainihin wato majalisi na wato bakwai ina ganin idan ban manta ba a cikin wannan wato littafi kafin mu shiga cikin littafi kai tsaye gadangadan, wanda suke da littafi a hannunsu na san za mu tashi a shafi na sha tara ne a nan ne wanda kuma shi ne majalisi na bakwai wannan karatu yana zuwa daga wannan masallaci na abu ubaida cikin wannan gari na wato kaduna masallacin da ya fi shahara da masallacin malam khamis al-misri akwai watakila zan akasa yanayin yadda na saba ba haka zan yi bayo wani lokaci za ku ga cewa sai idan muna da ƙarshe ne in mun in muna da saƙo sai mu faɗi saƙon da muke so mu faɗa to watakila yau zan fara da saƙon kafin in zo daga sai in yi karatu saboda ba na so lokaci ya ƙure zamanto ba zan iya isar da saƙunan da nake so in shigar ba a daidai wato lokaci Ah, abu na farko cikin ababen da suke muhimmai wanda ya kamata mai magana a kansu ah, Allah subhanahu wa ta'ala ya sani mun yi ta maganar canza kuɗi kuma ni dai abin da nake fada kuma ina ci gaba da fada kuma zan ci gaba da fada kusan yana so ya zamanto kamar al'ada ce ta ɗaliban karatu yanzu da kuma malaman addini al'adar galibi in siyasa yanzu idan aka zaɓe su sai yan kaɗan daga cikinsu shine maslahar al'ummarsu da ta wato addinin al'ummar yake gabansu galibi za ka ga abin da ke gabansu na maslaha shi yake gabansu ba maslahar al'ummar ba to kadalika wallahi za ka ga matsaloli na faruwa so da yawa malamai al'umma ta aminci da ku tana zuwa ta saurari mai Allah ya ce daga gurinku amma sai kaga a daidai lokacin da matsala ke faruwa cikin mutanen da suka ɗauki amana suka ba su malaman sai kaga malaman sun yi buris kai karin da Allah babu wata matsala da take faruwa a ƙasar so gaskiyar magana wannan abu ne da yake da damuwa kwarai akwai abin da ake ce masa halin wato a ni ko in kula da bahaushe yake cewa so kuma ni ina faɗa kuma ina ƙara faɗa ɗaya daga cikin aikin malamai fa ba fa kawai mu buɗe littafi mu karantar ba ne shi kenan mas'uliyar ta sauka a a haƙƙi ne ga malamai kamar yadda yana cikin aikin annaba in an samu mutane suna fuskantar wata matsala sannan su karantar kuma su fuskanci matsalar da al'umma ke fuskanta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an taba samu a cikin garin madina aka ji wani kara kafin mutane su fito su ji me ke faruwa shi har ya ji ya dubu abin da ke faruwa yana ce musu hukuma babu matsala hukuma babu matsala mun ce a ƙarƙashin wannan ne Allah ya tashi annabi Musa da Harun yake su tafi wajen Fir'auna daga cikin ajandar shine an arsil ma'ana bani Isra'ila wala tu'adhibhum ka saki bani Isra'ila ka daina musu azaba da muhimmar kade shine su karantar da su tauhidi su gane Allah da babu ruwan annabi Musa da annabi Haruna da kadiyar su sai su kyale su ainihin wato haka kawai so magana canjin nan yanzu abin da ake magana daga 1984 da wannan shugaban ƙasar da ke kai ya taba yin canji an ga implication ɗin abu wannan ya sa yanzu nairan najeriya ko kudin najeriya dawowarsa ba shi da kima ba shi da tabbas ya sa ba wani wanzu wanda zai zo ya tara maka kudin najeriya a gidan shi a matsayin kudi sau da kome yana iya ba. mun koro dalilai a wancan lokacin cewa 1984 ko da wani aka yi canjin kuɗi a wancan lokacin nairan najeriya kana iya ɗaukar ta ko'ina a duniya ka shiga ka kashe amma daga lokacin da aka yi wannan canjin aka canja kuɗi sai ta dawo ba da tabbacin da in dai ba gida najeriya ba an daina karɓar nairan najeriya a wancan lokacin har muka ce akwai wanda ma'aikatan aikin hajji daga najeriya sun ɗauki naira sun tafi da ita can ya ɗauki riyal na saudiya ya ba su an yi harkar canji jin labarin cewa za a canza kuɗi ya ɗauko kuɗaɗen shi daga saudiya ya shigo najeriya don ya canza aka ce an kama shi a hannun mutumin ya mutu da cewa ana zargin kuɗin da ya shigo da shi najeriya kuɗin sata ne haka aka wancan lokacin sai yanzu abin da nake so a fuskanta na natija kwanan nan za a ga cewa dala da ta kai ɗari tara da wani abu ta sauka sai ta dawo 700 da wani abu menene dalilin da yasa dala ta sauka to sai wasu suke ɗauka cewa ai kaman maganan cewa za a yi canjin ne yasa dala ta sauka ba shi bane ƙarya ne abin da yasa dala ta sauka propaganda da aka fara yadawa a duniya cewa Amerika ta fitar da sanarwa ta ce dala kaza wacce aka buga daga shekara kaza zuwa kaza za a daina karba to jin wannan labarin ne ya sa sai dalar sai ta fara sauka idan duniya so ta kuma amerika jin cewa wannan sanar da propagandar an riga an yada shi a duniya in suka bari shakka ya riga ya shiga mutane a kan maganar dala ba kowa zai karɓe ta ba to automatically tattalin arzikinsu yana iya tabuwa to jin cewa an fitar da wannan sanarwar wannan yasa nan take suka yi suka faɗa wa duniya cewa ƙarya ne kuma duk wanda ke nan gurin zai zama shaida kan Allah daga tasowar ku Dalal America so nawa kaga an canza ta fasalin ta eh me yasa America ba ta yawan canja kudin ta amma Najeriya Najeriya ake yawan canza so ba yadda za a yi wannan canjin kudin ta irin wannan hanyar da ake yi wallahi ya zama makasan nan alheri so wannan yana cikin wajibin malamai su fito ba su faɗa abinda an taɓa yi an ga implication ɗinsa sannan yanzu a sake ɗauko abin kuma mafi yawanci su ja baki su shiru tsakanina da Allah ne ina ganin malamai su ja baki su shiru akan wannan abin. wallahi akwai cin amana al'ummar da suke wakilta wannan ita ce iya fahimta ta wannan shine abu na farko to na haka a ƙarƙashin wannan sai mu tafi gaba ta biyu talaka lokacin da aka zo da maganin cewa ai za a canja kuɗi ne don za a kama ɓarayi saboda baƙin ciki da hassada wasu suna nan suna jin daɗi a canza kuɗin shi bai da kosisi to yanzu implication ɗin abin yanzu dama buhun shinkafa ya kai dubu talatin da wani abu yanzu kuɗin kai dama kullum kana fama da mai zaka ci wallahi bayan da aka ɗauko maganan canjin kuɗin nan ina da odiyan yanzu wanda bbc ta bi ta fira da mutane akwai wanda suke ta ai su dama ba su da kosisi don an canza kuɗi kaza kaza kaza ma'ana a canza ko mai zai faru ya faru ai ba su suke da kuɗi ba to yanzu daga cikin 'yan kwanakin nan wanda ake ganin an tara kuɗin za a yi maganinsu yanzu ana bi duk kuma inda aka yi noman abinci ana siya abincin yanzu ana maganin cewa yanzu akwai inda buhun shinkafa ya kai dubu arba'in da wajen biyar yar hausa to yanzu bala'in kanwa zai kare kai da kake bakin ciki cewa a yi canjin ai za a kare wasu mutane to yanzu suna bi inda da ya kamata ka je ka sai abinci in kana siya dubu talatin da wani abu yanzu kudin ya haura ya kai dubu arba'in da wani abu yanzu bala'in kanwa zai kare kan talaka zai kare wannan shine abu na biyu sannan wasu bidiyoyi yanzu da ake yawo da su saboda a ruɗe mutane sai ka ga an ji an ɗauko wasu tarin turin tsofaffin kuɗi sai a ce maka ai sakamakon an ji cewa ra'ayi wannan canjin ne aka fito da wa kai da ganin wani kuɗin an ajiye shi ko ba maganar canji ƙarya ne ka kai wannan kuɗin banki a ansa don kuɗin ya riga ya isfiya ba haka ba ne kuma na rantsi da Allah mafi yawancin bidiyon da ake yawo da su akan social media a yanzu billahi lazi akwai bidiyon da na gansu sama da shekara uku su amma yanzu an ɗauko ana rudan mutane ana ta ai gashi ne yanzu shi kuma talaka yana nan yana jin daɗi ka gani wallahi mafi yawancin bidiyon da ake yawo da su akan social media a yanzu ana cewa wai kudaden da aka tara ne jin cewa wallahi na ga wasu bidiyon sama da shekara biyu wasu shekara uku da ta wuce a matsayin wannan kudaden so uzamin waɗannan bidiyoyin da ake yawo da su yanzu a matsayin cewa wai an ji labarin za a yi canjin kuɗi ne wallahi mafi yawanci ƙarya ne ba gaskiya ba ne propaganda ce ta social media kawai sana abu na hudu maganar ainihin wato komawa mulki a bannan bangaren wala mu iya fahimtar mu magana ce kawai muke ta gyara kayan ka wasu ma har dingina mana suke suna tawo muna kira akan kabilanci kuma bai kamata ba to in na zo na ce maka ka tashi gidanku na da matsala ka gyara gidanku sai ka zo ka ce yana kira kan kabilanci so in kai ɗan banza ne ka bar gidan naku ya lalace ya rage naka mana shi kenan kawai eh, magana ce ba yadda za a yanzu da mulki yake hannunmu muna kirga hasara suna kirga riba landa kuma mulkin ya bar hannun mutanen ya koma hannunsu mai kake tsammanin za a kirga yanzu da mulkin ba ke hannunmu su suke kirga riba mu muna kirga hasara sannan tare da mulkin yana hannun mu sun kirga riba mun kirga hasara kuma haka wasu ke so a ɗauka kuma a ɗauka fa a miƙa musu ba wai bisa ga ƙa'ida na a bar mutane in su ne suka ga wane ya cancanta su zaɓe shi su zaɓe shi ni kuma abin da nake faɗa wa mutanenmu kan mu bari yawanmu ya zama yawan banza mara amfani asali mu wannan tsarin na demokaradiyya lalura ce ke sa marayu a karkashin shi amma tsarin da ya kamata marayu a kan shi na littafin Allah da sunnar manzon Allah ne so maganar cewa a ji ai kaza a ji ai kaza magana ce maki maka ababi na lalura abinda ake cewa fa illam hawa wabil in ba a samu mamakon ruwa ba sai yayyafi to sai amfani da ainihin wato yayyafi ita ce ka'ida yanzu na yi tambaya tun da na yi tambaya har yanzu babu wanda ya bani amsa ce a kungiyar mazauna wancan yankin ko a fena fena ce ko ofisi ce sun fito sun ba da kwandishan na cewa za su yi shi wancan mai tabaran awwala hudu amma ga ajandodinsu ku fa har yanzu wanda suka ɗauko tallashi suka kawo muku suka ce a yi shi ba su kuma faɗa muku to menene a ajanda tsakanin ku da shi su da shi ba a nan yankin ko akwai wanda ya kawo ba wanda ya kawo so mu ba kira muke yi akan kabilanci ba a'a magana ce muke ta gyara kayanka gidanka yana da matsala sai ka ce kai da kake dan gidan kai ka san matsalar gidan kai kamata ka tashi ka gyara me sai wani ce a'a haba ai abin da za a yi kawai a bar gidan da matsala a jira sai ran da wani ya zo daga waje gyara matsalar gidan ya kar maganar da muke yi kenan fa wannan ita ce maganar da muke ba kira muke akan kabilanci ba sannan magana ta biyar akwai wani bawan Allah ana ce masa alhaji shehu guba wannan alhaji shehu guban a shine dan takara a Bauchi ta Kudu na kujerar sanata kuma a jam'iyyar apc yake takara dama mu babu ruwanmu da jam'iyya mu mutane ke gabanmu ba jam'iyya ba dan siyasa shi ne maganar jam'iyyar sake gabansa yasa ina mamakin mutane mu zo muna maka maganar al'umman mu da yankinmu kai kuma kana maganar jam'iyya ita jam'iyya fa ana yin ta ne ana shigarta ta dan ta taimaki mutanenka da al'ummarka da addininka in ka je kai jam'iyya ba ta taimaka ma al'ummarka ba da yankin ka da addininka wala jam'iyya ba ta ma amfani ba to wannan bawan Allah alhaji shehu buba wato wani mutum ne a iya abin da muke masa kyakkyawan zato mutumin kirki ne kuma duk wanda ya san shi alaka da shi ta fuskar malamai wato malaman ta bangaren izala da bangaren ɗarika mutum ne da yake da ƙoƙarin kyautata mu'amala da malaman addini mu abu guda ɗaya daga cikin ababen da yayi kawai zan faɗa ni sababin da ya sa na san shi ba a harkar siyasa muka haɗu ba sannan kuma mutum ne dama tun da ya taso yana da alaka da da addini Allah ya ji kan marigayi malam bello adamawi saboda malam bello na san shi so a malam bello Allah ya ji kansa kun san cewa ya yi doguwar rashin lafiya kafin ya koma zuwa ga Allah da ko da malam bello ya bar duniya ya koma zuwa ga Allah akwai tarin tirin bashi da ake binsa ba kowa zai iya sanin wannan ana ganin malamai cikin riguna cikin rufin asiri da makamantansu to malam ya bar wasiya ya dan don Allah in ya rasu ya koma zuwa ga Allah yana so a samu wani ya biya masa bashin kafin a rufe shi wannan bawan Allah alhaji shehu buba da ya ji labari bayan da ya taso daga garin jos ina ganin ran da aka yi rasuwar ya shigo nan garin kun sani cewa an yi jana'izan malam bello bayan sallar aza wallahi da ya shigo nan garin bai bari ba an rufe malam bello sai da ya tabbatar duk bashin da ake bin malam bello ya biya bashi su wannan bawan Allah shine yake takarar kujerar sanata a bauchi ta kudu saboda haka a kuma wannan ba shi kaɗai ba ne alherinsa tun daga wancan lokacin in kuka tuna yanzu shekarun malam bello da rasuwa nawa eh kusan shekara takwas yanzu ku tun da ai tun kafin zuwan gwamnati haka ne to kuma tun daga wancan lokacin har yanzu da nake muku magana yana cikin ɗaiɗaikun mutanen da da ba su yi watsi da gidan malam ba suna waiwayen su wannan abu ne da na tabbatar da cewa duk wani mutum da yake da alaƙa da addini ko yake da alaƙa da suna ya ji wannan labari labari ne da zai faranta masa rai to ire-iren waɗannan mutanen muke bukata ta fuskar jagoranta al'umma ta fuskar shugabanci da haka muna roƙon al'umma musamman a gamance duk wanda yake mabiyin wannan makaranta ne to muna roƙon al'umma da Allah wannan bawan naka a taimaka don Allah a saka shi cikin addu'a wannan abin da ya fuskanta Allah subhanahu ta'ala ya yi masa fatahi ya riko da hannunsa haka kuma muna kira zuwa ga al'ummar bauchi a keɓance bayan addu'a sannan kuma wannan ba maganan boyo irin waɗannan mutanen su ya kamata al'umma su zaɓa yawa to da aka wannan shine kiran da muke yi akan ainihin wato wannan abu na shida a sai maganin abin da ya shafi maganar da shugaban ƙasa yi akan maganin abin da ya shafi hukumar zaɓe dangane da zaɓe alƙawuran da ya ɗauka na cewa lallai za su tsaya za su tabbatar an yi sahihin zaɓe wannan abu ne da yake yana da kyau da aka mutane su addu'a Allah ya ba shi ikon cikawa ɗin domin samar da hanya ingantacciya ta zaɓe shine abin da zai yi maganin duk wani dan siyasa mara gaskiya in kai tafi za akwai wani ɗan siyasa samtun wane ne wasai ɗan garin Jos yanzu akwai ma'aikatar da ba zan kira sunanta ba wallahi an ce in ka je ma'aikatar ɗaya daga cikin ma'aikatu ne babba za ka ɗauka cewa 'yan garinsu ne kaɗai ke aiki a wurin da in ya ji labarin ƙofa za a siyar yana ɗan majalisa ya yadda ya siya ƙofar ya kai yankin shi Ke sa tun da ya fara eh, tun da ya fara siyasa a yankinsu ba wani wanda ya taɓa fitowa ya ce zai katakara da shi domin mutanen da ya taimaka a yankin wallahi da zarar lokaci ya yi su suke siya masa fom na takarar sannan kuma su suke bi gida-gida kawai a sanar da mutane cewa lokaci yayi ba magana ba ce ta alallaba ka kawai magana ce ta lokacin zaɓe yayi ka fito ka yi zaɓe don ka tabbatar an yi abin da ya cancanta ka yi zaɓen to irin wannan tsarin idan aka tabbatar da hanya ingantacciya ta tsa zaɓe to wannan zai sa ba don Allah ba wannan kama karyan ba za a ci gaba da wa mutane ba dole in kana so ka ci gaba ka san kuɗi ba zai magani ba mai kai wa mutane ko kuwa to wannan ita ce magana ta shida magana ta bakwai sai magana da shi shugaban hukumar zaɓe ɗin yi lallai ɗazuna ga yana faɗa cewa babu sani ba sabo akan abin da ya shafi sannan tsarin da suka zo da shi bana ta yadda ana gama zaɓe a kowane folin unit a kwati daga nan ta ce ana iya sanar result ɗin daga nan zuwa abuja so saboda haka kaga ko da an bar gurin wani ya canza irin yadda ake da in an gama ba an yi a tsare ba a raka a yi mai to a jira in an taba a bige ku to yanzu bai bukatar a tsare a raka a jira saboda daga polling unit kafin a je collision center ku ba ana iya canza ba to yanzu tsarin da suka taho ba zai canza ba da haka wannan manufar da ya zo na cewa ya tsaya bana babu sani babu sabo sai an samar da ingantaccen zaɓe da kuma na'urori na aiki da kuma tabbatarwa da duniya ba yadda za a iya musu kutse wajen kutsawa bayanan a iya yin abin da za a yi su wannan yana buƙatar dukkan sanda aka tashi ake kokarin a irin waɗannan abubuwa to a taimaka mu waɗanda suka ɗauko wannan abu da addu'a don Allah maɗaukacin sarki ya ainihin wato sa waɗannan abubuwa su tabbata sannan magana ta ƙarshe waɗannan abubuwan da kuke gani wallahi za su zo ƙarshe ba yadda za a yi su ci gaba da tabbata a haka shi yasa waɗanda suke kashe mutane ba tare da dalili ba su ji tsoron Allah suna da lokaci har yanzu kafin a zo kanka illal ladina tabu min qabla an taqdiru alaihim su tuba su koma zuwa ga Allah amma wallahi ba za ka yi zalunci ba Allah bai dora wani azzalimin akan ka ba ba zai taba yiwa ba wannan sunna ce ta Allah cewa walli nuwalli ba'da zalimina haka muke daukar sashen azzalimai mu dora akan sashi to muna roƙon Allah ta'ala Allah ka nuna mana waɗannan abubuwan sun zo ƙarshe wanda wasu guraren insha Allah muna ganin ana dan samun sauki tunda daban da kuda an ce an dan tattare hanyoyin an dan dafe mutane abun an dan fara samun sauki yanzu to muna roƙon Allah ta'ala Allah ya ci gaba da kawo mana saukin waɗannan ainihin wato lamara mu tafi cikin littafi ko kuwa malami na bakwai shine Abul Hasan Al-Amili qala fi muqaddimati Saniya ya faɗa a muqaddima ta biyu لتفسير مرآة الأنوار ومشكات الأسرار أشافي نتلاتين دشد أنني ونم ما لن يفعل آيكي تيوى هذا التفسير غاشنا ألم تبيو مقدمه لتفسير البرحان للبهراني واتو مقدم سانة تفسير البرحان نا البهراني واندا طبعة دار الكتب العلمية قم إيران سكبغا sai yake cewa mulahadatu qamat darul hadi bi bayrut fi ibaat at-tafsir al-bunha lakinnahu walakinnaha huzifat ku hazafat muqaddimat abul hasan al-amili annahu sarraha bit tasrif a wannan daba'at da suka buga sun cire wannan muqaddimar tasa saboda ya fito qarar ya ce fa al nan fa ba daidai yake ba fa ko to shine yake cewa ai eh, ilam ka sani annal haqqal ladhi la mahisa gaskiyar da ba yadda za a iya bauɗe mata a kauce mata bi hasbil akhbaril mutawatiratil atiya gwargwadon hadisan da suka zo mutawatirai wa ghayriha da waninta annal wa anna hadha alquran alladhi fi aidina, wannan da ke hannunmu a qad waqa'a fihi da rasulillahi shay'un min minita taghyirati wani abu ya faru na canje-canje bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haka yake ainihin wato fada shi wannan matsayaci za a ce ne ko sannan wa tsallari na jama'uhu wa'anda suka tara shi sun kayar da a ba'adahu bayan annabi kasiran min al-kalimatu wal ayati da yawa daga cikin ayoyi da kuma kalmomi wa anna al-qur'an al-mahfuz amma qur'anin da aka tsare amma zukira akan abin da aka ambata al-muwafiq wanda idati lima anzalahu Allah ta'ala ga abin da Allah ya saukar shine qur'anin da ma jama'ahu aliyun alayhi salam qur'anin da sayyidina ali ya hada wanda mun karanta a nan cewa ‘yan shi'a suna da itikadin cewa sai da na alidama ya haɗa ne ya haɗa ƙur'ani ku to shi ne ila an wasala ilabnihi hassan alaihi salam har lokacin da wannan ƙur'anin ya sadu zuwa ga sidina hassan wa haka da ila wasala ilal alƙa'im alaihi salam haka nan alƙur'anin ya sadu zuwa ga alƙa'im almahadi kenan wanda suka bibi karatun da ne ko cikin satin nan na ɗauko hoton kogon na nuna ƙwarai inda aka ce mahadi ya shiga ciki ƙwarai na ɗauko hoton kogon na nuna inda aka ce mahadi ya shiga ciki kuma a nan 'yan shi'an da muke bugawa da su sun ce a a eh, lalle akwai ƙur'anin amma da irin wannan da namu duk iri ɗini ne amma akwai fassara ne da annabi ya sanar da sai na ali duk duniya ba wanda ya san wannan fassara tana jikin wannan ƙur'anin haka ya hada da wannan fasara ya danna cikin kogo sama da shekara 1200 har yanzu ya fitowa yana cikin wannan kogon wallahi malam wai kuma ni ai karatun da na fara yanzu mai suna wanzami baya son jarba wai dan shi a wannan zamanin wai bai so a ce mai kafiri bai so kai kullun kana tuhumar mutane lamba ta ɗaya wajen kirki da nagarta kana tuhumar imaninsu da rashin kirkin su kuma kai kana rayuwa a wannan zamanin idan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan kai kana jin cewa ka shiga cikin ummatan wasatan din amma mutanen da suka rayu da annabi sallallahu ba su cancanta su shiga ba kai kana jin gobe alkiyama idan an zo ya kamata ku shiga gaba cikin wanda za su ba da shaida gaban Allah akan kowane annabi amma kuma al'ummar da annabin ya fara rayuwa da su wanda da su ƙur'anin ya fara magana kafin ya magana da ni da kai kana jin cewa wai ba su tantanta su shiga ba to shine wa huwa al-yawma indahu salawatullahi wa salamuhu alayhi ayu ƙur'anin yana gurinsa. sa sai yace wa hada saboda wannan kama da sarihan kama yadda ya zo a fili fi hadisin a cikin hadisin da sanadkuruhu da sanna mu ambace shi lamma an kana Allah azza wa jalla qad sabaka fi ilmihin kamil yayin da ya riga ya gabata a cikin ilimin Allah cikakke sudur faruwan tilka al'amal shani'a min al-mufsidina aikin wanda yake mai muni daga mabannata kun ga anan ƙasa nan ba ta ɗaya ce ya fasidu as-sahaba ridwanullahi alaihi abinda yake nufi da maɓannata din sahabban annabi yake nufi su ne maɓannata ɗin yasa na faɗa maka wallahi kakkara raba biyu ka ƙara babban laifin da sahabbai suka yi wa 'yan shi a don mai suka ɗauki addinin annabi suka yaɗa sannan wanda suka bi ne aina kawo ruwaya cikin usulul kafi cewa li awwal marra da annabi ya minki ya fara kiran mutane zuwa ga Allah wanda ya fara kallon annabi ya ce masa alihaza jama'a tana don wannan ka tara mu yace tabban laka ya muhammad Allah ya saukar da tabbar ya da abi lahabin me wallahi akwai ruwayar da take nuna cewa cikin usulul kafi ai abu lahab din nan ma wai kariya ya ba annabi wallahi na karanto ta yi to kaga idan kariya ya ba annabi kuma qur'anin itsi ne man albarka me yi kaga Allah madaukakin sarki ya dora tsinuwa inda bai kamata Ruwaya tana nan ciki wadda aka yanzu nan an turo min wani abu ne ban duba ba sai an tashi zan duba an ga abin da aka turo <laughs> wai ni abin hamma yake ba ku duba ba ku gani wanda suka san ta taɓar zadda suke muka yi da su mutum zai shigo in tambaya in ce mai za ka ce kan abubakar da umar da usman mutanen kirki ne ko mutanen banda ne wallahi mutum bai iya ikirari da bakin shi yana kallon abubakar a matsayin mutumin kirki ko umar ko usman kuma sai kai mai maka kara a ina ai famani ta da alaikun fata do alaihi bi muslima ta da alaikun tana nan shi kenan yasa na ce inda cikinsu ne ba wani wanda nan kara dagawa kafa to kaga ce a cikin ayyukansu wacce take mai muni min al na wa'anda yake mabannata kaga sai kira su yace musu al na. fi dini a cikin addini wa annahum bi haythu kullama tala'u ala tasrihi duk lokacin da suka yi din kai akan wani abu da aka fito da shi karara bima yadurruhum da abin da suka tabbatar inda an bar cikin qur'ani zai cutar da su wa yazidu fi sha'ana ali wa dhurriyyatihi at-ta'irina zai kuma ƙara daraja a sha'anin sayyidina ali da zuriyarsa hawalu isqata zalika aw taghyirahu muharrifina sai habbe sun yi kokarin cire wannan ko kuma su canza shi ma'ana abinda suka ga an faɗa na muni akan su da abinda suka ga an faɗa na falalar sayyidina ali a cikin qur'ani to na falala sai su cire na aiban su ma sai su yi me sai su cire shi haka sahabbai yace haka suka mu'amalanci alqur'ani yanzu mutanen da suke mau littafin Allah irin wannan kallon ya komai ma za su faɗa eh? cikin abin da na kawo kuma zan zo zan yi karatu halka guda a kan shi abin da duk jahilcin mutum a musulunci bai kamata ya kokwantansa ba domin imani da lahira ɗani daga cikin rukunin imani guda shida kuma Allah ya nasanta wannan cikin Qur'ani a gurare da yawa inda ba za su lissafi ba amma kun san cewa ƙarƙashin inna alaina iyabahum kuma inna alaina cewa wai mu dinnan ba gurin Allah za mu koma ba kuma ba Allah ba ne zai hisabi imamai su za su hisabi kuma gaba ɗaya mu dinnan gurin wa eh to wannan aqida aqida ce ba da tana cikin usulul kafi sannan tana cikin tafsiransu sannan muna da shi a aikace da za ka ji akwai littafin wannan mafatihul jina da kuma littafin nurul ashiqina a cikin aziyara a jami'a haka suke cewa in an jina daga cikin abin da ake karantawa a kabarin a yan maɗin za ka ji an ce ya bulkalki ilaikum hisabuhum alaikum halittu wajen ku za su dawo sannan ku za ku yi mahalittun hisabi yanzu wanda yake da wannan aƙida kama ma tsaya kana shakka kafircin aƙida mutum ko ba musulmi bane inda yana da alaka da addinin sama ya san cewa wajen wahalittu za su koma ya san cewa waye zai wa mutane hisabi kai na rantsi da Allah hadda aqidatu diniya kafin aqidatu duniya wai lokacin da Allah zai halicci mutane gaba daya da mu'minin da wanda ba mu'minin ba to da aka tashi za a halitta sai aka kwaba taban mutane gurin halitta to dan tambaya aka yi riwaya ce doguwa cikin usulul kafi aka tambayi imami me yasa cikin mutanen ku shi'a da aka ga ɗan shi'a na cin riba yana yin zina yayi luwadi yayi kisan kai sannan za a ga cikin al-mukhalifuna mutum yana karatun qur'ani yayi sallar dare yayi kaza yayi kaza ya ake samun wannan to shine ya koro masa bayani yake ai asali abin da ya faru sanda Allah zai ya halitta da aka tashi to taban da za a ɗiba na mutane ai halitta sai aka kwaba shi to in kaga ahli sunna yana karatun qur'ani yayi sallah da daddare yayi kaza yayi kaza yayi kaza to wani abu ne na bangaren wancan taban na dan shi'a mai kyau aka halitta ahli sunna da shi idan kaga dan shi'a yana zina yana cin riba ya ci dukiyar mutane yayi ƙarya yi abin duk da zai to wai wani abu ne na taban dan ahlus sunna mara kyau aka halitta dan shi'a da shi saboda haka yanzu zuwan ka masallaci nan karatu da sallar da zaka yi tunda aikin alheri ne to wanda kake wa aikin shine dan shi'a shi kuma dan shi'a in yaje ya ci kudin mutane yayi zinarsa yayi luwadin sa yayi duk abin da zai kai kewa da haka in an je lahira <laughs> wallahi wannan fa yana nan a rubuta a littafi ba da haka yanzu an je lahira sai a yi mai sai a tattaro aikin da kai ka yi mai kyau sai a ɗora wa ɗan shi'a sai ya wuce nan sai a tattaro aikin da ɗan shi'a ya yi mara kyau sai a jibga ma'adu suna sai a kai shi wuta wannan ita suke ce ma aqidatu diniya tana nan cikin littafin su harun anwa majalis ya kawo to kuma wayanda suke da wayannan aƙidun har ma wani ya zo. saboda tsabar kawai kun samu guri so ka zo kana tuhumar sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kullum malaman sunna sun ce wal kafu amma shagara bainahu su suka ce a sun yi karatu sun yi bincike dole sai sun yi magana muka ce to shege ka fasa ba magana kuke ta karatu ba ga muga ku ku yi ta shikenan to wannan yana cikin abin da yake magana sai ya ce wa kana fi mashi'atihi alkamila sai ya zama yana cikin mashi'ar Allah cikakkiya wa wa min altafihi ash-shamil da kuma tausayin Allah wanda ya game muhafazatu awamiril imama shine tsare al'amarin imama wal wilaya da kuma wilaya kun san ba su da magana sai wannan wa muharasati mabahir fada'ilin nabi wal a'imma da kuma tsare abin da yake na falalan a annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma imma na rantsi da Allah in kana bibiyar littattafan shi'a babu mutanen da suka zalunci ahlul baiti suka ci mutuncin su a duniya kamar 'yan shi'a shi yasa sai na mu'awiya da bakinsa ik faɗa iti ara wallahi mu'awiya ta khairul limin haula'i yace wallahi mu'awiyan da kuke zagi ina ganin yafi mun alheri akan wa'annan saboda yace yazumuna annahum li shi'a gashi suna faɗa cewa su yan shi'a ta ne amma ibtagu qatali suna neman su kashe ni suna neman su kwace min dukiyata suna neman su yi min kana yace walau qataltu muawiyata yace wallahi da na fito na yi mu fada da muawiya yace waɗannan da suka rabe a jikina suka ce su ɗan shi'a ta ne yace wallahi su za su mika ni kuma ga muawiya salim alim a kashe shi yasa ai wannan suka saurara tattauna da maka, akwai ɗan shi'an da bakin sa ya fada yace cikin ɗan shi'a an samu wanda yake kallon sayyidina Hassan yana ce masa ya muzillal mu'minina ya wanda ya kasantar da masu imani a cikin littafin ne za ga an ce masa sayyidina al-sauru inna allaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha ba'uda din sai ya ce shine ali bin abi talib kuma wannan ba cin mutuncin ahlul bait bane al qawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan min al الأرض da mu fito da wata dabba daga cikin kasa sai ce shine sai da na'ari Shi ne dabbatan min al-ard din wa ha rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi min al-jibali buyutan sai ce an-nahl kudan zama shi ne sai da na ali duk wannan ba cin mutuncin ahlul bait bane wannan duk ba zagin ahlul bait bane a littafan su to wannan shine abin da yake faɗa bi haisu ta yadda taslam za ta kubuta an tagayyir ahlul tadyi'i wat taharifi daga canja wannan na ma'abuta tozartawa da kuma karkatarwa wa ya baƙali halin haƙƙi zai wanzu ga ma'abuta gaskiya mafaduha amfaninta ma a baƙa'id tare da wanzuwar takhalifi lam yaktafi bima kana musarrahan bihi min hafi kitabihi ashari bai wadatu ba da abin da ya kasance ya fito fili a cikin wannan littafin nasa bal ja'ala julla bayaniha ya sanya mafi yawancin bayanin ta bi hasbil butut gurgudan ainihin wato abin da ya shafi a boyuwa wa ala nahaji ta'awili da kuma nahaji a hanya ta fassara wa fi dimni bayani ma tadullu alaihi wahiru tanzil sannan abin da ya kunshi abin da zahirin abin da Allah ya saukar yake nuni wa ashara ila jumalin min burhaniha yayi nuni zuwa ga jumloli na dalilansa bi tariqit tajawuz wa tare ta hanyar halaccin samuwar haka da kuma jirwayi mai kamar wanka wa da kuma yin ta'abiri an ha daga wannan bin rumus ta hanyar rumus ishara shi ma wa tauriya da tauriya mun sani ka faɗi magana guda biyu wacce ɗaya take ɗaukar wata ma'ana kai kuma kana nufin wata ma'ana wasa'il ma huwa min hadar qabil da sauran abin da yake ta wannan fuskar hatta tatimma hujjajuhu ala al-khala'iq jami'iha har sai hujjojinsa sun cika gabaki daya ga ainihin wato halittu duka walau ba'da isqatil ko koda bayan masu kayarwa sun kayar ma yadullu alaiha salihan abin da yake nuni akanta wanda ya fito fili bi ahsana wajhin da mafi fuskan kyan fuska wa ajmala sabi sannan mafi kyan hanya wa yastabini sidq hadha al gaskiyar wannan zance zai bayyana bi mulahadati jami'i ma nadhkuruhu idan an lura da dukkan abin da muke ambata fi hadhihi al-fusul al-arba al-mushtamila ala kulli hadhihi a cikin wayannan fasulan guda hudu wayanda suka kunshi dukkan wayannan halayen wannan ita ce maganar da yake faɗa so maganar da ya kawo cewa waƙad ja abul hasan al'amili alfasla arrabi من المقدمة الثانية ردا يا سن يردي على من أنكر التحريف akan wanda suka yi inkarin tarihi a ci waccan muƙaddimar da malam ya ce maka an cire a wancan ɗaba'a din to unwanin ya buɗe. malaman da suka yi musun cewa ƙur'ani ba a jirkita shi ba a shi'a mun faɗa muku kuma za ku karanta nan gaba cewa duk malamin da kaga ya faɗi wannan tu ya faɗa ne a babin taƙiya wata maslaha ya hango to shi yasa babu addini mai wahalar sha'ani irin addinin shi'a ya halatta wani lokaci hatta ahlul baitin ka zage su in dai zaka faɗa ne a babin taƙiya wannan duk na karanta a cikin littattafansu ka nuna ƙin ahalul baita a fili ka ɓoye soyayyar sa aina kila ka yi magana akan abin da ya shafi matsalar Ammar bin Yasir da makamansu mun ce na farko dai illa an tattaku ta taqatu ai a Madina ta sauka ba a Makka ba ko sannan taqiyawa ake wa musulmi ko kafiri to su za su sun yadda kai musulmi ne sannan kuma suna maka me ƙiya. ba yadda za mutum ya mata ƙiya sai ya mai da kai kafiri tukunna sannan sai ya mata ƙiya. ita ce to shine yake cewa unwanuhu ko unwanuha unwaninsa huwa bayanin khulasati aqwali ulama'ina shine bayanin summarizing din maganganun malaman mu fi taghyir alqur'ani wajen canja alƙur'ani wa adamihi ko rashin canzawa wa tazyif istidlali da kuma ɓarnan wanda ikafa hujja man ankara Tagayira? wanda ya yi inkarin tagayiri ma'ana yana so ya kama ganganun malaman shi a yaraddin su ai su kala inda ya ce e ilam ka sani annan ladi ya zaharu abinda yake bayyana ya fito fili min sikatil islam muhammad bin yaqub ne, kulaini tsaballahu sarahu haka ya faɗa ya ce allah ya daɗaɗe turɓayar ƙasar ƙabarinsa haka ya faɗa kuma wanda ya rawaito tsinuwa ga abubakar da umar da usman a littafinsa addu'a ya kamata mai Allah ya ji kansa ko kuma ce masa alaihi minallahi ma yastahiqu Allah ya yi masa abin da ya dace da shi ko kuwa to shi mu sai dai mu ce kule ni Allah ya yi masa irin abin da ya dace da shi shikenan kana ya ataqidu taharifa to kule ni mai usulul kafi yana da aqida cewa Alƙur'ani bai cika ba wannan na fil qur'an sana alƙur'ani nan akwai tawaya li'annahu rawa riwayatin kasira domin ya ruwaito ruwayoyi masu yawa fi hadal ma'ana fi kitabil kafi a littafinsa sa usulul kafi allazi sarraha fi awwalihi wanda ya fito karara a cikin farkon littafin nasa bi annahu kana yathiqu bima fi ma rawahu cewa yana da sika da abin da ya ruwaito sannan walam ya ta'arrad liqadahim fiha abinda ya kawo na ruwaya bai bujuro da suka ba a ciki wala zakara wala zikiri mu'aridin laha sannan bai bujuro da abinda ya mu'arada da shi ma na sha bada nake cewa ga malaman da suka ce maka hadisi su ya inganta masu ke karba a shi'a ko kaga sanadin hadisi an ce maka da'ifi ne bai inganta ba to a ƙa'ida a gurinsu ba wai da ifi da ma'anan ba a karɓa aikin shi a'a idan an samu cin karo ne tsakanin ruwayar da aka ce sanadinta ya inganta da ruwayar da aka ce sanadinta bai mai ma to sai a yi tarjihi a rinjayar da wata amma don za an ce wannan sanadin ya inganta wannan sanadin bai inganta ba in dai ba karo suka ci ba ba matsala ba ne a shi'a ba ba matsala ba ne a shi'a to shi ne yake cewa wa kadhalika shaykhuhu hakanan malamin sa Ali ibn Ibrahim al-Qummi fa inna tafsirahu mamdu'un minhu kike da waɗannan walahu guluwun fi yana da kuma wuce gona da iri Kala radiyallahu anhu fi tafsirihi yace amma ma kana min al amma abin da ya kasance na Qur'ani akwai khilafu ma anzalallah akwai saɓanin abin da Allah ya sarkafa huwa wato ƙaurihi ta'ala shine faɗin Allah ta'ala kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas fa inna Sadiqa alayhi salam sun ce al-imam Ja'far as-Sadiq wannan mun faɗa mun ce ƙarya suke ba su da alaka da Ja'far as-Sadiq qala li hadhihi al-aya ya faɗawa wa mai karatun wannan ayan ya ce a'a khayra ummatin yaqtuluna ya? yaya za'i mafi alherin al'umma ta kashe sayyidina ali wal hasan bin ali faqila lahu sai aka ce to ya ayat take faƙala sai ya ce a faƙila lahu sai ce faƙaifa nazala ya ta sauka faƙala sai ce inda ma nazala khaira a immatin ukurijat din nasi ko sun ce haka ayat take kuntum khaira a immatin ne da sabai suka zo haɗa ƙur'ani saboda jin haushin ahalul baiti sai suka cire kuntum khaira a immatin sai suka yi mai sai suka bar khaira ummatin haka suka ainihin wato faɗa sai dai kuma kuskuren da suka yi sun manta cewa a wasu guraren a ƙura'ani inda ya kamata a rubuta a matin ɗin an yi mai an rubuta ɗin ba a ɓoye ba wannan yana ciki to shi ne yake cewa alatara ba ka ganin yaban da Allah subhanahu wa ta'ala e eh, alatara madahallahi lahun fi akhirin aya ba ka ganin yaban da Allah yi cewa ta'muruna bil ma'ruf al aya thumma dhakara rahimahullahu ayatin adida sannan ya ambaci ayoyi masu yawa min hadal ƙabil ta wannan bangaren thumma qala sai ce. wa amma ma huwa mahzufun anhu fa huwa qawlihi ta'ala ko fa huwa qawluhu ta'ala shine fadin Allah ta'ala lakin Allah ya shahadu bima anzala ilayka mun ce dama a baya mun karanta irin wannan lakin Allah ya shahadu an anzala ilaika fi aliyin ne qala yati kada nazalat anzalahu bi ilmihi wal mala'ikatu yashhadun thumma zakara ra'aidan ayatin min hadar ƙabil, ya saki an batan wasu ayoyi ta wannan fuskar thumma qala sayati wa amma taqdim amma taqdimi gabatar da wani abu fa inna ayata iddatan nisa'i ayata iddan mata annasika wacce aka shafi allati hiya arba'atu Shi shine wata hudu qaddimat an gabatar da ita alal mansuka waccan ayar ita ce mai shafi wa wannan ita ce wata aka shafi allati hiya sana wacce ita ce mai shekara ko tunda ai a tsarin qur'ani zaka ga waccan da ta fara magana wacce ce ta fara zuwa a cikin alqur'ani eh kana ga an yi shiru ne ayan da yake magana fa na ayata iddatan nisa'i ayar da take magana akan iddar mata ko wacce ta yi magana akan annasika wacce ke shafewa allati hiya arba'ata ashhurin wacce ita ce wata nawa wata ainihin wato hudu ko ita ce wata nawa wata hudu ba ita bace nasika wacce ta shafi ƙuddimat an gabatar da ita alal mansuka akan ayar da ta shafi ɗin fiye mai sana ita ce ayar da take magana akan abin da ya shafi ainihin wato shekara a wacce take magana akan a wata hudu ita ce ya kamata ta zo a farko ko wacce ta yi magana akan shekara ita ce ya kamata ta zo a farko a gani ta amma wacce ce kawo wacce ce mansuka wacce aka shafi wacce ta yi magana kan shekara ita aka shafe ku to wacce ta yi zo ta yi magana kan wata hudu ita aka yi والذين ya منكم ويذرون himmata an لأزواجهم متاع إلى الحول غير إكراته ita ce wacce take magana akan idda shekara ɗaya fa in kharajna fala junaha alaikum fi ma fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf wallahu azizun hakim to wannan tana cikin suratul baqara a aya kusan ta 200 da wajen 40 haka ne to ita ce kuma ayar da aka shafi ko a ƙa'ida kenan me yake magana ya kamata ya zamanto wacce za a shafa ta zo a yana a farko sannan sai wacce ta yi sai wacce ta ainihin wato shafi ita ce wacce yake ainihin wato magana ko da aka waccan wacce take magana akan abin da ya shafi iddar mata wata hudu ko da kwana nawa da kwana ainihin wato goma ko tarabbusu arba'ata ashurin wa ashara to shine maganar da yake a nan gurin yana cewa fa inna ayata iddatan nisa'i annasikha allati hiya arba'at ash quddimat sai aka fara gabatar da ita alal a akan wacce aka shafi allati hiya sana ita ce shekara ɗaya wa kadhalika wa kadha ta'ala haka nan faɗin Allah madaukakin sarki da yace afaman kana ala bayyinatin min rabbihi wa tuluhu shahidun minhu wa min qablihi kitabu Musa imaman wa sai ce fa inna ma huwa yatluhu shahidun minhu imaman wa rahma wa min qablihi kitabu Musa haka ayatu sai aka yi takdimi da ta'asiri thumma zakara aidan ba'da ayatin kadhalika sannan ya saki ambatan wasu ayoyin thumma qala yati wa amma al-ayatu allati tamamuha fi suratin ukra amma ayar da zaka ga an fara ta anan kuma cikonta yana wata surar ya ce wannan ayan a tastaba julunan lazi huwa adna billadi huwa khair eh bi tumi saran fa inna lakum wa tamamuha fi suratul maida wace kan wannan ayan wai asali wai yana wani guri shine qalu fa qala ya musa inna fiha qauman jabbalina wa inna lan nadkhula hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna nadkhul wannan in kalli ƙur'ani isso shine mabambanta ba su da alaƙa. amma sun ce wai wannan ayan wai cikon waccan aya ce ta suratul baqara wa nisful aya ko kuma ka ga rabin aya fi suratul baqara wa nisfuha fi suratul maida an gane thumma zakar ayatan aidan min hadha alqabil sannan ya ambaci ayoyin ta wannan fuskan yace a walaqad qala bi hadha alqawl aidan wa wafaqa al-ummi wal kulaini jama'atun min ashabina al-mufassirina da ya ambata sai ya ce wala qad bi hadal kuma wa'anda suka yi magana da wannan zancen kuma wa wafaqal ƙummi ya dace da ƙummi da kulaini jama'atun min sahabina al-mufassirina malamai daga cikin mutanen mu na tafsiri sai ce kal ayyashi wan nu'mani wa furat bin ibrahim wa'annan malaman tafsiri ne na shi'a wa ghairihim da wasun su huwa mazhab akthar muhaqqiqi muhaddisil mutaakhirina ita ce mafi yawancin mazhaba malamai masu ta haƙiƙi na malaman hadisi wanda suka zo daga baya wa qauli sheikh al-adl ahmad bin a talib at kamar kama yunadi bihi kama yadda yake kira akan wannan shine kitabuhu al-tijad wa qad nasarahu shaykhuna al-allama baqir ulum al-bayti haka suke ce masa tunda asalin kalmar baƙir tana nufin mutumin da ya cika da ilimi wa khadim bihim kuma wanda yayi wa hijima ga hadisan ahlul baiti fi kitabihi biharun anwa wa basata al kalam fihi ya shimfida dogon zanci bima la mazila alaihi ta yadda a maganar da a wannan babun baka ita ka kara wani abu ba sai ce wa indi fi wuduhi sihhati hadal qawl ni a gurina ya fito fili wajen ingancin wannan maganan ba da tatabbu'il akbari bayan bibiyar hadisi wa tafassuhil asar da kuma bincike akan wa'annan asar din in ji shi bi haisu yumkin ta yadda zai yi a alhukumu bi kaunihi cewa yin hukunci da kasance wannan min da duriya ta mazhabin tashayyu cewa ma ka yadda cewa ƙwar'ani an jirkita shi wannan ya zama dole a addinin shi'a wadakan nan shi ya ce maka ya imani ƙur'ani babu matsala ka tambaye shi na hannunmu ko wancan da mahadi ya da shi don ita kanta na sha faɗawa mutane wata magana amma a hankali a hankali sai da ta tabbata na ce yan ɗan shi'a ya ce maka bai zagin sahabbai magana ce da take da mali wanda kai ka ɗauka sahabbai ne shi bai ma ɗauka mutanen kirki ba ne so maganan cewa bai zagin sahabbai magana ce da wanda ka yadda sahabbai ne da nashi ta'arifin bai ma yadda sahabbai bane munafikai yake kallon su wanda aka shi wanda ya yadda sahabbai ne bai zagin su magana ce da ya faɗa mai harshe guda biyu kai kayanin shi yayi nan amma sai kun fara tattauna da shi ka ba da cewa to duk dai mutumin da yake kin abubakar da umar a zuciyarsa bai fito ya faɗa ba allah ya tsine mai albarka to yanda aka ga fara kawo maka to ai an yi kara ai abu kada ya faru ai kada ya faru su dauko tarihi na ƙarya na ba gaira ba dalili su kafa hujja da to shine yake faɗa a nan gurin ya haza ai itirafin min alimi shi'i kabi wannan tabbatarwa ne na malamin shi'a babba inda hum a su cewa annal qawla bi tarifi ka fito ka faɗi ƙararar cewa ƙur'ani fa an canza shi min daruriyati mazhabit tashayyu wannan dole ne ma addinin shi'a dan ruwayoyi ne kamar yadda muka faɗa ta fi ruwaya sama da dubu biyu a littattafan shi'a da suka ce ƙwar'anin nan ba daidai yake ba shi yasa wasu a cikin su yan takibe irin su wasu ƙushin mari irin su abdul halim gazi suka ce to yaya za a yi da ruwaya sama da dubu biyu ahalil baiti sun faɗa wanda ya ce ruwayoyin nan ƙarya ne to ya ƙarya ta ahalul baiti wanda ya ƙarya ta ahalul baiti shi ma kafiri ne da haka suka ce duk wanda ya ce ƙura'anin nan kuma daidai yake ba a ƙara ba ba a rage ba ta shi kuma kafiri ne su kuma ganganinsu yana nan ya za da su wannan shine Allah maɗaukakin sarki ya samu dafi wa annahu min akbari mafasi da gasbil kilafa, wannan yana daga cikin mafi girman mafsada ta kwacin khilafanci sai yace dabbar ka yi tunati hatta alama wahama a saduq sai ka san wahami da saduq yi. fi hadal maqam a wannan zancin ku duba a ƙasa nan yace ya ataki ya qasidu aba jafar muhammad bin babu yin alqulmi almulaqab bi saduq wa yarmihi bil wahm yana jifa sa cewa wai saduq yayi wahami kun gane hina ankara tahrif lokacin da ya inkari yace bai yarda da tahrif yace to wannan maganar da saduq ya faɗa wahami ne kawai sai yake cewa fi hadha al-maqam haythu qala fi itiqadatihi lokacin da ya faɗa a littafinsa a litikadatu na shi saduk ba da an ƙala bayan ya faɗa ga shi nan huna ya ce a nan na yankulu kalamar saduk allazi an karfi hitari zai naƙalto maganganun saduk ya ce eh, itiƙaduna mu aƙidar mu annal ƙur'an allazi anzalallahu ala nabihi ƙur'anin da Allah ya saukar wa annabi huwa ma ni. Shi shine wanda ke tsakanin bangwayen nan guda biyu wa ma fi aidin nasi abin da ke hannun mutane laisa bi aksar min dalika ba wani ƙur'ani da za a ci yafi wannan wa annan man nasaba ilaina duk wanda ya dingina mana anna naqulu wai mu 'yan shi'a muna faɗa annahu aksar min dalika cewa akwai wani ƙur'anin da yafi wannan sai ce fa huwa kadhibun wannan makaryaci ne wa tawjihu kaunu muradihi ulama um fasik kasancewar a ce haka malaman kum suke nufi wannan magana ce wacce take batacciya sai yace iz ali bin ibrahim al-ghali fi hada al-maqal minhum na'am yace ali bin ibrahim yana daga cikin wannan suke gulu a wannan babu yace eh kad balaga fi inkari hada al-amr ya kai makura wajen inkarin wannan al'amarin as-sayyid al-murtada fi jawab al-masail at-tabarasili at-tarabulisiyat وتبعه أبو علي الطبرسي في مجمع البيان حيث قال amma زيادة amma ziyadatu fil qur'ani fa mujma'un ala butlani to zai ci gaba da kawo maganar shi nan saboda lokaci wa amma nuqsan fa fi fihi faqad rawa jama'atun min ashabina wa qauman min ashawiyya za ku ji me yake faɗa wayannan sune maganganun su to she yasa yanzu da duniyar karatu ta zama wasu littattafan nasu ana samun su yanzu to mun faɗa sai ka je ka duba ka gani shi yasa abu mafi sauki komai suke su bai inganta ba a gurin su to ta yaya in ka ce wannan abin ya inganta ta yaya zai karu ai ba zai karu ba a gurin ka ya Allah madaukakin sarki ya samu dace da dama mun faɗi sakunan da ya kamata a ce mun faɗa wa bi hadal qadri kifaya sannan kuma ka amanta mun fara karatu a nan masallacin Khalid bin wani ranar Alhamis littafi mai suna manzilatin Nabi وفضله وحقوقه على أمته الله يسامى ناتي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته